yawwa a yau dai babu wani abu da mutum zai da ke ganin zai samu kusanci da Allah da shugaba sallallahu alaihi da shi irin miƙawa musamman a ramadan kaga sai da Aisha tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa baiwa duk duniya ba mai baiwar annabi shi saboda baiwarsa ba a taba cewa ba ni yace babu ba masu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an sha'in qabbu fa qalala ba a taba cewa manzan Allah bam ya ce babu ba ko aljanna ka tambaye shi zai ce gata in ka ce yarda Allah gata in dukiya ce gata ba ya ba Abbasu dinaran da ya kasa ɗauka ba aka tara matarin dinari aka bashi aka bashi har ya kasa ɗauka ya ba da raƙumi ɗari ya kuma ƙara ɗari ya kuma ƙara ɗari kamar yanzu ne ka yi kyautar irin sabin po sabin jirgin saman nan ƙwaya ɗari uku ka taɓa ganin wanda ya wannan kyautar sai annabi sallallahu alaihi wasallama yawa shi ne kuma sai a take cewa shi kyautarsa yadda ka san sakakkiyar iska irin guguwan nan idan ta taso ba yi ebo komai take ba to haka baiwar annaba take komai ya zo hannunsa sai ya bayar to wanda kuma duk taskar Allah ma ba a hannunsa take ba inna ma ana qasim wallahu yu'di in ji annabi ni ne mai rabo wallahu yudi Allah ne kuma mai bayarwa wani lafazin da imamul bukhari yana cewa inna ma ana qasimun wa khazinu in ji annabi ni ne mai rabu kuma ni ne ma'aji in ji annabi taskar Allah tana gurinsa sallallahu alaihi wasallama shi yasa kaga a cikin hadisin sai yake cewa yake cewa utitu mafatiha khaza'inal ard wa ju'ilat fi yadi duk mu buɗe taskar ƙasa in ji manzon Allah yake cewa Allah ya bani Allah ya sanya mun a hannuna hadisin abu huraira yake cewa ga arzikin nan kuma kuna ta kwasa da arzikin annabi ne <laughs> da abin da ya gani sallallahu alaihi wasallam to shi ne sai da take cewa wa ajwa da ma yakuni fi ramadana amma lokacin da manzon Allah ya fi baiwa ba irin aka ce ramadana ya shigo to ma ramadana ya shigo yan uwa musulmi bai dace mu dinga barin yan uwan mu wani yana cikin halin bukata ba kowa yi kokari ya kwatanta gwargwadon abin da Allah hore masa in kana da shi dai wato gwargwado in kana da shi kaɗan gwargwado ba kuma ce ka ɗauko ka bayar ka rasa komai ba kuma ka zo ka yi tagumi kana tanin ka bayar da dukiya ta kuma ka rasa yadda za ka yi ba ba ce haka ba na'am na ne wa asinu don haka ku dinga kyautatawa bin nafakati ta hanyar ciyarwa wa gairaha da wani ciyarwa ma ku dinga yin ihsani kuna kyautatawa wa ƙululin nasu husana ku gaya mutane kyakkyawan lafazi wurin ma'amala kuwa mutane kyakkyawar ma'amala yawwa a cikin komai ana son kyautatawa yawwa shi musulunci wato ya zo da kyautatawa yawwa ya zo da wani ya tambayi manzan Allah ayyun nasu khairu a cikin mutane wanne ne ya fi dacewa da alkhairi ya ce tud'imar da'ama ka ciyar da abinci ciyarwa wata ƙar'u salama alaman arabta wa mallam ta'arif sannan kuma tsakaninka da kowa lafiya shine kai sallama ga wanda ka sani ga wanda baka sani ba kowa tsakaninka da shi salam salam salam lafiya lafiya yawa wannan shine musulmi